daga makka kuma su madina yau shekara biyu, daidai da ashirin ga watan janairu shekara ta da ashirin ɗaya. wannan shi ne kasan na hamsin a juzi'i na biyu na karatun wannan littafi na ashifa da ta'arifi hukukin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin babban malami a musulunci a shekul imamul alim allamatul muhakkik alƙadi abulfadli iyad ibn musa ibn iyad al-yahsabi Allah ka ji kanshi da rahma jama'a idan ba manta ba muna nan dai a cikin watan baradi da malam ke tattauna mana game da watan abin da ya shafi watan salatin manzan Allah da kuma watan sigogin salatin annabi za mu shiga watan kaga babi na hudu a hukuncin salatin manzan Allah makaji hukuncin salatin makaji irin yanayin salatin da ya zo daga bakin annabi a yau za mu tashi alfaslun rabia fasali na hudu fi fadilatis salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tattauna mana falalar salatin annabi wa taslimi alai da kuma yi wa annabi sallama wa du'a ilahu da kuma yin addu'o'i na alkhairi ga manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da man karanta littafin malayilul hasanat fi salatu wassalami ala khairil anami ko man ji duk abin da muke karantawa a nan man ji taƙaita shi a can da kuma falalolin duk da ake so a bayyana mana malam ya ce haddasa na ahmad bin muhammad a shekhu salih min kitabihi قال حدثنا القاضي يونس بن مجيس قال حدثنا أبو بكر بن معاوية قال حدثنا النسائي قال أنبأنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافئ أنه سمع عبد الله بن عمرو ibn al-as kenan radiyallahu anhu ya kolo abdullahi dan amur ɗan as yana cewa ka san abin ban al'ajabi in ka faɗi wani sahabi mun faɗa ranar sai ka faɗi don wanda zai ji a yau ya san da yadda abdullahi da baban shi amuru tsakaninsu shekara goma sha ɗaya ne shi baban ya girme shi da shekara sha ɗaya kai wannan wani irin haihuwa ce daren da na karanta hadisin nan wallahi sai tunanin wannan abin ya faɗo mu sai kuma yin ta mamaki saboda galibi a yau za ga mutane sun girma 'ya'yansu wanda shekara 27 wani 30 wani ma da ɗaya ko da biyu ko da biyar hamsin ma wani ko <laughs> amma duk wanda zai auna a yau da wuya ka ga uba bai ba ɗa shekara ashirin da wani abu ba uwa ce take ba ɗa shekara goma sha shida ko sha biyar a yau kun gane ko to ga wannan irin auren ba ƙaramin alheri ba ne ga musulmi saboda za ka ci cikakkiyar moriyar ɗan da ka haifa ga yi kamar sa'anka amma babu zai rika ce ma sannan za ka ce mai tashi min kuma zai tashi don ya san waye kai ya san waye ya san baban shi kuma duk wanda za a yi mai aure irin haka yana da wahala kaga ya fara sha'awar yin zina ai daga cikin abin da malamai ke cewa da ke kawar da tunanin zina shine iyaye sa hannu yaro na ɗagawa ai maza ai mai aure ana mai aure shi kenan kawai jama'a kun gani amur dan as yana cewa abdullahi kai dan amur dan as yana cewa samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya na nadi manzan Allah yana cewa idza sami'tumul mu'azzina idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa faqulu misla ma yaqulu ku faɗa abin da duk kuka ji ya faɗa wurin kiran sallan nata wannan ranar mun tattauna kan matsalar nan sosai abin nufi da ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka faɗi ashhadu an ilaha illa kai ma sai ka faɗi amma kai ba ɓare baki za ka yi da ƙarfi kai ma kai ba in ya faɗa ne za ka faɗi amma ba da ƙarfi ba kai ashadu anna muhammadar rasulullah kai ma ce ka faɗi hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah la haula wala quwwata illa billah akwai ruwa da ta zo a hayya alal a ƙara ma sha Allahu la haula wala quwwata illa billah ba ta tabbata ba dilla haula wala quwwata ake cewa Allahu akbar Allahu akbar sai ka faɗi la ilaha illallah. kai ma sai ka faɗi kuma kare ce la ilaha illallah. ka ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan kurakuran mun bayyana wasu daga ciki a karatun da ya gabata abin da ya sa ko ka gan ina ta ɗan maimaita bayanan nan babu abin da ake sa kuskure yau da yake yawan maimaituwa kama abin da ya shafi matsala ta kiran sallah ka ga da azahar an yi da la'asar an yi shi ladanin da ke kiran sallar da waɗanda suka juya yi yanzu da magarba a yi ishan nan ma za a yi asuba za a yi to da haka kurakuran suna maimaituwa ne kware a cikin musulmi kun gane ko kuma su ne kurakuran da da wahala kaga su ana magana a kansu wani lokaci gara sallah ita akan yi bayanan a gyara kaza a gyara kaza amma da wahala ka ji kiran sallah ana cewa masu yi su gyara kaza su gyara kaza Da daidai ga yadda ba shi ba jama'a kun gani Allah ka tsari ya ce faƙolo mislama ya ƙolo wa sallu alayya idan ya gama to sai ku yi min salati fa inna man salla alayya marratan wahida dan duk wanda yi min salati ƙafa ɗaya, sallallahu alaihi ashra Allah zai mai salati kuma yanda kai wa annabi salati kai ƙafa ɗaya, salati ya alheri to Allah ya ce ko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga shine fadin Allah dai nuna ma gaskiyar maganarsa in kai mai daya kai abu mai kyau to shi kuma zai maka goma jama'a kun gane ko da ka duk wanda ke son Allah ya mai salati duk kufa kai ta wa annabi salati in kai goma ya ma ɗari kana ɗaya ma goma kana ɗari ma duk Dan shi zai ta maimaitawa ne kana ɗaya zai ma goma da kaya ɗaya da ya ma goma da ma kun gane sai ya ce sun masalu liyal wasila bayan kun gama yi min salatin to kun ga da an ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah idan ka ce la ilaha illallah sai ka ce Allahu salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaji wannan shine ku yi min salati da kayi ɗaya Allah zai ma koma sannan sun masallu liyal wasila sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ati muhammada sai ka ce alwasilata walfadilata wa ba'afu maqaman mahmuda allazi wa'atta iya abinda za ka faɗi kenan jama'a kun gane ko karkace ati muhammada alwasilata walfadilata wadarajatar rafi'ata wa ba'afu maqaman mahmuda allazi wa'atta warzuquna shafa'atahu yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad duk wannan ƙare-ƙaren kama bata karatun gaba daya jama'a kun gane ka tsaya ne iya inda annabi ya tsaya sahabbai iya haka suka tsaya kuma ba dan ba su da ilimi ba ba dan ba larabawa ba ne larabawa ne ma wasu ƙurai shawa amma iya inda ya tsayar da sunan suka tsaya ka ji tsoron Allah duk abin da a asali ba shi karkasa da ma kun gane ko kana sa abin da ba shi to za ka zama cin ƙadibaddalu wa gayyau ƙadibaddalu wa gayyau da ma kun gane ku Allah ka shirya da mu to kana wannan sai ka ce amantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula karkace wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula duk wannan ƙare-ƙaren sai kaji ana yin su wai ba za da ya tsaya inda annabi ya tsayar da mutane ba to shi ne ya ce fa'innaha ita alwasilatu malin ya ce mana abinda alwasilatu ke nufi ai alƙurbu min Allah samun cikakken kusanci ga Allah wal manzilatu indahu kuma wani irin matsayi ne a gun Allah shi alwasila din wa fil hadith amma ya zo a hadisi annabi ya fassara alwasilatu da kai Kalma wasila ne take nufi a hadisi annabi ya ce annaha darajatun fil janna wani irin daraja ce wata irin daraja ce wani irin babban matsayi ne da ba irinsa a cikin aljanna to shi ake roƙawa annabi Allah ya bashi kwabar kuji wallahi ko kai ko ba kai ba shi Allah ya ma alƙawari zai ba shi Allah ya mai alƙawari zai ba shi da haka in ka yi darajar ka ce kai ne za ka samu wani abu dalilin yi amma ko kai ko ba kai ba shi Allah da ma ya mai alƙawari kai zan ba jama'a kun gane ko Allahu akbar sai ya ce fa innaha manzilatun fil janna ka ji ga fassarar wasila din wani matsayi ne babba da ba irin shi a aljanna la tambari wannan matsayin bai dacewa illa li abdin sai ga wani bawa ɗaya tak min ibadillahi wa arju kuma ina tabbatar muku an akuna ana huwa zan zama ni ne wannan bawa kalmar raja'i haka abdullahi dan abbas ya ce wa arju in annabi ya faɗi arju ko Allah tabbatarwa ne amma in ba su suka faɗi ba to ka ce ne ina fata kun gane ku ka ce ina fatan to amma in annabi ne ya ce wa arju ya ce ina tabbatar muku kun gane ku an akuna zan zama ni din ana huwa ni ne wannan bawa wanda Allah zai ba wannan matsayin faman sa'alaliyal wasila duk wanda ya mun wannan Allahumma Rabba hadhihi din an gane bayan gama kiran sallah hallat alaihi shafa'a ceto na a kiyama ya gama sauka a kan shi jama'a kun gane in dai ceto na ne to ka ya riga ya sauka ma akan ka da matsala wannan hadisi hadisi ne ingantacce al-imamu muslim ya fitar da shi a hadisi na 384 warawa anasun warawa anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce man ako annan Nabiya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man salla alayya salatan duk wanda ya mun salati kafa daya sallallahu alaihi ashara salawati da Allah ku jo sula da take duk wanda ya mun salati kafa daya Allah zai mai salati kafa goma wa hatta anhu ashara khati'atin kuma Allah zai kankare mai laifuffuka guda goma kuma kowane laifi ɗaya a goma idan ka je kiyama ba don kankare maka shi ba to kowane ɗaya ya sa ka auta a babbaka ka irin waɗannan laifukan guda goma da in ka zo kiyama kowane ɗaya ya sa a kai kauta to irinsu guda goma in kai wa annabi salati Allah zai shafe su jama'a kun gane irin wannan sala irin wannan laifukan waɗanda kowane ɗaya kana zuwa gaban Allah yana kallon kowane ɗaya dalilin shi zai ce a kai kauta amma sai ya kalli goma irin shi saboda kai wa masoyin shi salati sai ya ce na yafa goma nan a share su ba su amma ku dibiyan da musulmi ke sake da mugun sakaci game da yin salatin annabi Allahu akbar ya ce rafa alahu daraja darajati kuma Allah zai ɗaukaka mai darajoji har guda goma kowace daraja ɗaya tsakaninta da uwarta ya fi tsakanin sama da ƙasa jama'a kun gani idan da matsayin kanari to za a ɗaga ya fi daga nan zuwa sama ɗaya a ƙara biyu sai an yi goma kowace daraja ɗaya in kai sa'a ka same ta tana iya sa a baka aljanna dalilin ƙwara ɗaya darajar to irin wannan daraja guda goma za a baka jama'a kun gane ku allahu akbar wannan hadisi hadisi ne ingantacce al'imamun nasa'i da ahmad suka fitar da shi nasa'i a hadisi na 297 al-imamu ahmad ya fitar da shi a musnadinsa lamba hadisi na 11587 وصححه الألامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير ألبانيا إنجل تحديث ما صحيح الجامع الصغير انسى حديثي ندبو شدة دقري أكد همسن دتار wa fi ruwayatin a wata ruwaya kuma kuma ta mun karanta ta a malayinul hasana annabi ya ce wa kataba lahu ashara Hassana za a rubuta mai kyawawan ayyuka na alheri har guda goma kowane daya wannan alherin to zai iya sa a kai ka ban banda darajar can da kuma wasu kyawawan alheri guda goma wa an anas bin malik radiyallahu anhu an sallallahu alaihi wa alihi sallama an samo daga Anas dan Malik anhu shi kuma ya samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi annabi ya ce inna jibrila nadani wataran jibril ne yazo ya kira ni annani ya ce min ya muhammad na ce labbaika ya jibrila an gani faɗala sai ce mun saƙo ne daga Allah man salla alaika salata wanda biye ma salati kafa daya sallallahu alaihi ashra Allah zai mai kafa goma an gane ko wa rafa'ahu ashra darajat kuma Allah zai ɗaukaka shi darajoji har guda goma Allahu akbar kudi ba hadisin da muka karanta a tarbiyatul aulad fi dawil kitabi was sunnah mutum na cikin kabari bayan rasuwarsa ko kuma a kiyama Allah sai ya turo mala'iku sai ya ce su daga daraja shi bayan yana cikin sauran ‘yan uwan ran shi na cikin mun karanta ma a cikin alkabaru a rabu wani imu ko ba haka ba idan mutum ya rasu sai a haɗa ran shi da ran sauran waɗanda suka rasu muminai sai a haɗa ran shi da nasu to idan ya bar 'ya'ya a duniya ɗaya daga cikin 'ya'yan shi na mai addu'a Allah ka gafarta mai Allah ka mai rahama yana mai addu'ar sai Allah ya ci mala'iku a ɗaga daraja shi a ɗauke ran shi a cikin waɗannan rayukan a ɗaga daraja shi shi ai gaba da shi sai a ɗaga shi tsintin kau jama'a kun gane idan 'ya'yan shi suka ƙara masa addu'a waɗanda suke da rai sai kuma a ƙara cewa a ƙara ɗaga daraja shi a ƙarin gaba da shi waɗancan ya baro su kenan an gane ku annabi ya ce shi ran da kanshi zai ce an na haza yaran ubangiji na ga ana ta ƙara ɗaga daraja ta ya aka yi ne ya ubangiji sai Allah ya ce ba wani abu ya sa kaga ana ta ɗaga darajojinka ba illa bisti gifari wala dikalaka addu'an neman gafara ce ɗan ke ma in dai ɗanka zai ɗaga hannu ya ce Allah ka gafarta wa mahaifina zan ku ƙara ɗaga darajarka yana ƙara cewa Allah ka gafarta wa mahaifina sai an ƙara ɗaga darajarka da haka idan mutum ya rasu aka haɗa ran shi da rayukan waɗanda suka riga shi waɗanda suka rasu kafin shi za a haɗa ran shi da nasu to sai Allah ya sa a riƙa ɗaga shi shi sai musu fintin kawai wuce masu na kuma sai riga shi rasuwa an zo hada nashi nasu amma nashi ya wuce nasu kuma ubangiji ya ce ce ɗanka ke nema maka gafara jama'a kun gane sai ya bar waɗancan rayukan cikin bakin ciki da damuwa saboda ga wani ya zo an ɗaga darajar shi an wuce da shi so ko 'ya'yansu ba su musu addu'an neman gafara ba an bar su nan jama'a kun gane ku Za ka mu yi ƙoƙari mu yawaita wa annabi salati mu yi ƙoƙari mu yawaita wa iyayenmu neman gafara Allah to kuma ba a kabari ba a kage yanzu babanka na da rai ku? da addu'a da kake ta yi Allah ka gafarta mahaifina ai kana cewa Allah ya gafarta ba fa sai ya rasu ba kar ka ɗauka sai an rasu ne ake cewa Allah ya gafarta wa uba babanka da rai mahaifiyarka da ranta ka rika cewa Allah ka gafarta wa mahaifana jama'a kun gani Allah ka yafe musu Allah ka ji kansu da rahama ka rika musu wannan addu'a ba wai sai in sai rasu ba wannan addu'a da kake gasu da ransu sai ya ta tara ta na neman gafara da kake musu suna rasuwa aka kai su kabari sai ya rika zaƙulo addu'a ana amfani da ita ana dalilin su ka taɓa yi rana kaza sai a ɗauko sai a ce a ƙara ɗauko ita ma sai a ce gata ita ma a ƙara kun gani to duk in an yi na kabari sai an je kiyama a aljanna in Allah ya sa iyayenka dalilin waɗannan addu'o'in sai kuma Allah ya ɗaga darajarsu ka karanta mu muwaɗa hadisin nan hadisin abu dauda ne kuma man karanta shi a littafin tarbiyyatul aulad fi dawil kitab was sunna mun karanta shi a alƙabaru huwa wa imu Allah ka shiryar da mu wa alaikum salam ya eh mana ka iyayen iyayenka Allah ka shiryar da sai ya ce ko ya ce wa min ruwa ya ce abdurrahman bin aufin a ruwayar ko abdurrahman dan auf hu shi ma ya ce ya samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce laqitu jibrila wata ranna haɗu da mala'ika jibril li sai ya ce min inni ubashshiruka ina maka albishir albishirinka jama'a kun gane ko albishirinka ya muhammad ya ce goro fari ko ja fari kal to ga albishirin ya ce annallaha ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki ya ƙolu yana cewa man sallama alaika ya ce min duk wanda ya zo ya ma sallama ta zan kaje kabar manzan Allah za ka ce assalamu alaika ya rasulallah kun gane ku wanda diye maka sallama ko kuma a tahiya a lahi wa salawatu wa tsayibat assalamu ala nabiyyi kana yin wannan Allah ya ce in yi maka albishir wanda diye maka sallama sallamtu alai ni ma in mai sallama yanzu a magarban nan duk jibrilu faɗi ya gaida mu in kuwa ga bai gaida kai mato ba kai tahiya ba ko kuma ka yi tahiya amma ba kai assalamu alal nabi ba jama'a kun gane kalli yawan gaisuwar da jibrilu ma kun ku gane duk sallah fa an kai tahiya kana gaida annabi jibril ya gaida kai jama'a kun gane ko yace wa man salla alayka duk kuma wanda ya ma salati sallaitu alai Allah ya ce ni ma in mai salatin wata ruwaya ma ya ce in mai goma shi duk wanda ya ma salati daya ni in mai goma wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a hadisi na 665 ya ƙara fitar da shi a hadisi na 667 wa sanahun allamatul albani rahimahullah fil mishkatil masabe ko hadisi na 937 wa nahwahu mai ruwa ya ci abi huraira akwai irin wannan ruwayar amma ta hanyar abu hurera ba brahman dan auba da kaji a baya ko wa maliki bin aus bin hadasan kuma akwai irin wannan ruwayar ɗin da aka samo ta daga maliku dan aus dan al wa ubaidillah bin abi talha an samo irin wannan ruwayar dai daga ubaidullahi ɗan abi talha wa an zaid bin hubab radiyallahu anhu سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن هبيب يتشي to sai dai tsakanin da Allah ibn Hubaybin dinna ibn Hubabin dinna laysa min as-sahabati wala min at-tabi'ina wala min atba'ihim bai cikin sahabbai bai cikin tabi'ai baya cikin atba'u tabi'ina kun gane ko shi inna ma yarwi an malik bin anas ruwayarsa yana ɗaukowa ne daga maliku ɗan anas wadda haɗ wa amsanahu daga da haɗ wanda anas ɗan malik da kuma da haɗ an gane ko da kuma iri'insu walai salahubi sahabati nazirun ba wani irin shi a sahabai fesmihi wasmi abihi ma'an sunan shi da sunan baban shi ba wani sahabi mai irin wannan sunan wa hadal hadis محفوظ من رواية رويح ابن ثابت الأنصاري وقد أخرجه زيد بن حباب هذا عن عن عن الله أتى عن بكر بن السوادة ابن زياد بن نعيم عن وفاء بن سريكو سريج الحضرمي عن رويف بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن المصنف عند كتابته أسقط ما عدا zaid ibn habari li'annahu la garda lahu fi dhikr ar da haka wannan hadisi a yanda kaji shi bai tabbata ba to yace naji annabi yana cewa man qala duk wanda yace Allahumma salli ala Muhammadin kai da jin salatu ma ka san ba na annabi wani wa annabi ya ce duk wanda yace Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai Muhammadu salati wa anzilhum manzilal muqarraba indaka ka sauke shi a matsayin waɗanda suke samun kusanci a wurinka yawmal qiyamati ran qiyama duk wanda ya wannan salatin wajabat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata a gani to gaskiya bai tabbata ba dama tun farko kaji wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu an samo daga ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce aulan nasibi a mutane wanda ya fi kowa cancanta a wurina ya fi dacewa matsowa kusa da ni aunan nasi bi a mutane wanda ya fi kowa dacewa kusa da ni yau malƙiyama tiran ƙiyama a ƙasarhun alayyar salata wanda ya fi saura yawan yi min salati to shi ma wannan hadisin dai al'imamu da ba ya fitar da shi hadisi na 907 a ah, ko a ah, tirmidhi ya fitar da shi ko ba haka ba a ah, hadith al-imam tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 184 da afawal allamatul albani fi da'il fil jami' as-sagir albani ya ce bai tabbata ba da'ifi a da'iful jami' as-sagir hadisi na 1821 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم كرك أغانا wannan Anhu din. an samo daga abu hurera Allah ya kara masa yadda in ka ji anhu sallallahu alaihi wa wasallam shi kuma ya samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine anhu sallallahu alaihi wasallam annabi yace man salla alayya yace wanda diye min salati fi kitabin littafi da ya rubuta ko kana rubutu ka zo kan suna annabi sai da ka rubuta salati to lam tazalil mala'ikatu tastaghfiru lahu mala'iku ba za su gushe ba suna ta nema ma wanda ya rubuta salati na a littafi ba za su gushe ba suna ta nema masa gafara Allah ma baqi ismi fi zalikal kitabi in dai sunan nawa na nan a wannan littafin mala'iku ko za su ta nema maka gafara Allah wannan hadisin ya gabata a baya kuma mun karanta shi a malayinul hasanat na kuma na bayanin cewa gaskiya bai inganta ba alimamun bayan al fitar da shi da isnadi mai rauni Allah ka shirya da wa na amir bin rabi'a Samitun an sallallahu alaihi wa alihi sallama amiru dan rabi'a Allah ya kara masa yadda ya ce Na ji manzon Allah yana cewa man salla alaihi salatan wanda diye min salati kafa ɗaya. sallaitu ko sallat alaihi mala'ikat gayyan mala'iku ko za ta masa salati ma salla alaihi ma damar daidai dina mun salatin ba falyukallil min zalik da ka mutum sai ya dan kadan in zai mun salatin an gane auli yuksir ko ya yawaita yi mun salatin dan mala'iku su yawaita yi mai salati ko dai ka karanta shi ma kadan ko ka yawaita su ma sima da yawa wannan hadisin al’imamu budu maja ya fitar da shi hadisi na 907 a shekul albani ya inganta sa a babu fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an gane ku. Allah ka shirya da sai sai malam ce, wa an ubayi ibn Rabi radiyallahu anhu an samo daga ubayi dan ka'ab Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wa wa sallama, Iza zahaba rukun laili, annabi ya kasance idan wan ubafo na dare ya yi gaba ya wuce, kaga sauran siri ubafo kenan. Tuwan wan ubafo na dare ya yi kama sai annabi ya dina baccin sai ya tashi. Faƙala sai ya fito ya ce ya ayu hannu ya ku mutane laha ku yawaita ambaton Allah laha ku yawaita ambaton Allah duk inda ka ji laha sai ka kaddara a yawaita ambaton Allah saboda Allah ya ce wa ya ayyuhal ladzina amanu uzkurullah zikran kasira huhu bukratan wa asila shi in ka ji ku ambaci Allah ana cewa ku yi da yawa an gane ku to annabi in ya farka zai ce ya ku mutane ku yawaita ambatan Allah dan san ja'atir rajifat uwar masifa mai girgiza hankali mai tada hankali ta fatin karo tatba'u harradifa bushin kaho na bushin kaho kuma a tashi yana ji za a yi bushi na farko mai tada hankali kowa zai mutu to na biyu kuma fa gashi nan tafi an gane ku Allah ka shirya da wannan malam ya ce ja'atil maut ga mutuwa nan ga dangadan tatin karo duk wani ne rai Da ma kun gane idan yanzu sauran shekara 60 ka mutu wala ga mutuwar kanan zo? kun gane watan ita rayuwa ce mutum bai ganewa ba yadda za ka yi kage yanzu zaman ka anan numfashi nawa ka yi misali iya bangwantan iya inda aka aji za ka je kina a rayuwa to duk sanda ka yi numfashi ɗaya to ka matsa kana ƙara ka matsa da ka ƙara ka matsa ƙara matsa fa kake yi kuma ita mutuwa ka sani kai ne kake kai kanka lokacin da za ka ɗauke ka kun gane ku? yanzu duk da garin Allah ya waye to ka ƙara kai kanka kusa da inda za ka mutu kun san ƙur'ani Allah ce na ma na udum addan ainihin fashi da kake lissafawa yawan Allah yi sai ya ce ga yawan abin da za ka yi kwanakin da za ka yi satuttukan da za ka yi watannin da za ka yi shekarun da za ka yi lissafa su Allah yi yawan lissafin ya ɗebo sai ya ce gana ka da aka kullum garin Allah ya waye to an ƙara cire ɗaya a abin da aka baka duk sanda sati ya ƙare an ƙara cire ɗaya a kan da aka baka duk sanda wata ya ƙare an ƙara cire ɗaya a watannin da aka baka duk sanda shekara ta ƙare an ƙara cire ɗaya a shekarun da aka baka za ka shekara talatin da an shekara ɗaya to an cire sauran ishirin da tara ana ƙarawa sauran da takwas ana ƙarawa har a zo watanni sauran sha biyu wata ɗaya na ƙarewa sauran sha ɗaya wata ɗaya na ƙarewa sauran goma har a wayi gari sauran sati hudu sati na ƙarewa sauran uku kuma a jikinka duk yadda rashin lafiya ya tsananta gare ka wallahi ba wata hanya da za ka ji sauran sati uku babu hanyar to shi ne masifa ɗin wanda kuma ta tuba a rajin har ai kai sati biyu sauran ɗaya kana ƙara ɗaya shi kenan sauran kwana bakwai sai a koma lissafin kwanaki kana gari ya waye sauran kwana shida gari na ƙara wayewa sauran biyar har a waye gari sauran kwana ɗaya a jikinka kuma duk ciwon da kake baka ji sauran kwana daya gari na wayewa to ba ragowa wata kwana sai kuma numfashi sauran ɗari nawa har ka zo sauran ɗari kana numfasa an cire ɗaya sauran casa'in har a cire sauran talatin sauran ishirin sauran goma da ka numfasa sauran tara kana ƙara numfasawa sauran takwas kuma za ka riƙe confidently a jikinka ba ka jin sauran takwas jama'a kun gani sai ka yi sauran biyar kana ƙara yi sauran hudu da ka ƙara sauran uku kana ƙarawa sauran biyu da ka ƙara sauran nawa wannan ɗayan a jikinka ba ka jin sauran ɗaya don haka confidently za ka yi ne da tunanin ai za ka ci gaba kana yi dama yawan lissafin ya kare daga nan ina ba kuma yadda za ka yi shi ne za ka ga in likita ya ga haka hankali sai ya tashi ya danna ciki ya danna kirji ina zai danna ya zai duk ya gama sai kawai ka ga ya aji abin nan shi kenan ce kai zo da Allah maza za ku zuwa wani magani sai ce zo in rubuta ma kuna kuna sai ce gaskiya baban ku yaro ka sai hikima da za ka yi ka gaya musu iya kafa rayuwar kenan ka Ya wannan duniya ka je ka ta damun kanka da ta da hankalinka a kanta hmm, ta rikici kanta haka take inda ita duniya ce kuma mai wahalar da kanshi a kanta ka ji yadda ake karewa duk daɗin da kake ji wallahi lissafi ake yi ana nan ana ragewa abinda aka lissafa aka baka ana nan ana ta cirewa ana nan ana ta cirewa har a waye gari abinda aka baka ya kare kuma ba wanda zai kara ma ba mai kara ma yi to ai shi ne za ka yi mamaki yadda bature ya yi wasa da hankalin mutane sai ka zo yau wani mutum waya shekara tamanin wai sai ya ce ya shirya birthday har ya tara mutane waya na bikin binne ya cike shekara tamanin kana musulmi ƙaran inda aka yi rashin sa'a mutum bai san waye Allah ba bai fahimci rayuwa yadda take a addini ba a tsaye kuma wannan duk ta bargaza za ka da yi. Allah ka tsari to iya nan hadisin al'imamu tirmizi ya fitar da shi iya nan da kaji hadisi na 2,157 a shekul albani ya ce hadisi ne hassan a silsilarsa sahiha hadisi na 954 sai ya ce fakala ubayu ne ka'abin ubayi dan ka'ab Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah inni uksiru salata alaika. manzan Allah ina yawan yi maka salati fa kam aj'alu laka min salati sai nan ka ce min du'a'i idan zo yi wa kaina addu'a a addu'a ta da zan yi kai kamar kaso na zan baka wurin yi maka salatin gashi ne ya sauke lamba ya ce fakam aji Allah min salati kila wasu malamai suka ce ai as-salatu huna bi ma'anar du'a addu'a da yake yi to a cikin roƙon da yake makan shi to me zai ware wa annabi ya ta mai salati a lokacin wal ma'ana annali zamana ina da wani lokaci zamani kullum a da ufi da nake yin addu'a dan amfanin kaina an gane fakam aj'alu allaka min zalika zamani lissalati alayka a wannan lokacin da nake zama don yi maka ina addu'a to kai kamar ya zan ware umma salati kun gane kala annabi ya ce masa ma ita yanda zai kaso yanda zai kaga dama inda yi min salati ne yanda kaga dama misali a rana ba 24 hours ba ne to shi bai wasa a 24 hours nan yana wari akalla yana samun awa takwas wannan awa takwas ɗin na gani ne tsakanin shi da Allah kun gani wannan awa takwas ɗin na gani ne tsakanin shi da Allah zai dukufa ya taro kanma kanshi shi Allah aljanna ya roƙi Allah ya tsare shi wuta Allah ya mai arzikin duniya da lahira Allah ya rufa mai asiri Allah ya mai kaza a wannan it hours din zai taro kan Allah zai ta yin addu'a kun gane ku to a it hours din nan in ya zauna ya fa zai maka shi addu'a to me zai ware wa annabi na salati a it hours sai annabi ya ce yadda dai kaga dama ni ba zan ce awa kaza ba yadda dai kaso kala sai ce an rubu to wannan 8 hours din zan fasa shi hudu zan kai zan ware ma watan 1 over 4 kaga 8 hours awa nawa kenan awa biyu awa biyu kai zan tawo salati 6 hours in taimaka na addu'a jama'a kun gane ko <clears throat> sai annabi ko kala sai annabi ya ce masa ma shi ita na ce yadda zai kaga dama wa in zitta amma da za ka ƙara a kan 2 hours a 4 hours a 8 hours nuna da za ka ƙara fahuwa khairun laka wallahi alheri ne gare ka kai ƙari alheri ne gare ka kala sai ce a na fahimci haka to yadda za a yi a sulus za a raba uku 1 over 3 kai zan tuwa salaki. jama'a kun gane ko kaga shine 3 hours da dan wani abu ko ba ka ba kala sai annabi ce ba shi ita yanda dai kaga dama yanda dai kaga dama wa in zitta amma da za ka yi kari akan kan over 3 din nan to fa huwa khairul lak wallahi alheri ne gare ka kala sai ce a to na ku fahimci ka. an to maza Allah wannan 8 hours in zaraba ta biyu ne kawai rabi kai zan to salati rabi sai in yi maka ina addu'a kala annabi ya ce ma ita ni dai ba zan ce ba yadda dai ka ga dama kai amma wa in zitta fa huwa khairul lak da za ka yi ƙari kan rabin wala alheri ne gare ka kala sai ya ce ka na ko fahimta ka manzo Allah da ka a kawai zan raba uku biyu kai zan to salati daya sai makaina addu'a kala annabi ya ce masa ma shi ita yanda dai ka ga dama wa in zitta fa huwa khairul laka da fa za ka ƙara a kan tuɓu ba ɗin wallahi alheri ɗin gare ka wannan muna son ku gane alherin salatin annabi ya fi ka zauna kai ta kanka addu'a an gane ko kala sai annabi ya ce agani ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah to tun da ma da ya tu'o masu riɗin yi ƙari a haka fa'ajin alusalati kulla halak duk addu'ar da zan yi a hours ɗin na fasa yi maka yana komai kawai in na zauna hours ɗin nan ke zan ta salati kala sai annabi ce masa izan to in ko za ka yi wa kanka haka tukfa duk abin da ka sa gaba da da kake roƙo to an isan maka za a baka abu wayo gufaru zambuka kuma duk laifin da kai wa Allah sai an gafarta maka shi wannan hadisin da amma mun karanta a hadisi ne Hassan al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na da arba'in bakwai a Shekul albani a Mishkat Masadi dinsa ya hassana shi hadisi na ɗari tara da ashirin 929 wa ana bi talhata an samo daga abu talha Allah ya ƙara masa yadda ya ce da kaltu alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shiga gurin annabi aitu min bishiri sai ga alama albishira idan manza Allah ga alama farin ciki da faranta rai da aka yi masa waɗalaƙati na ga kuma wani irin sakin fuska na annabi da ban taɓa ganin sakin fuska irinsa ba malam arahu qat irin abin da ban taba gani a fuska annabi ba da kai fasa'altu sai na ci a ah, amma Allah yau na ga irin agan kafara a gashi kamar albishiri a fuska kuma sakin fuska yaya aka yi faƙala sai annabi ya ce wa ma na'uni kai ko me zai hana nuna wannan farin cikin me zai hana nuna cikin fuskan nan kuwa wa qad kharaja jibril anifan jibril ne yazo dazun kamun ka shigo jibril ne yazo ya fito yazo guna fata ne ya fito daga gun Allah yazo guna bi bisharatin min rabbi da wata irin bishara da yazo min da ita daga wurin ubangiji ya ce min inna Allah ta'ala ya ce ne lalle Allah maɗaukakin sarki ba asani ilaika ubashiruka ya aiko ni wurinka ne ya ce in ma wannan albishir ɗin annan albishir ɗin laisa ahadun min kayi salli alaik ba wani mutum ɗaya a al'ummarka da zai ma salati illa salla alaihi sai Allah ya mai salati wa mala'ikatu sai mala'ikun Allah sun maka salati biha dalilin wannan ɗayan da kai ashirar Allah zai ma goma kowane mala'ika sai ya ma goma ma kun gani watan zaman nan fa da muke ana karatun nan mai dabara salatin yake ta yi Allah ni ma bayan da zan yi da na fasa karatun da sai ta salatin ba to nan tsaya ina salati kuma to karatun kuma zai tsaya amma wallahi kana jin salatin za ka iya kuma sauraron karatun yi da aka ban da matsala duk da yin jena sai ina Allahu akbar a can jama'a mi wasa da salatin annabi idan ba kumanta ba karatun malayi mai hasanar kawai zai sa mutum ya dage ni dai daga karatun littafin na wallahi tallahi ina gaya muku ban san iya yawan salati da na yi ko cikin dare na farka abinci na to kuma daga lokacin zuwa yanzu ne Allah ya mun abubuwa na faranta rai iri iri wallahi tallahi kai farin ciki kawai ke tsakanin ina jin daɗi wallahi abinda wata damuwa kuma na san duk albarkar salatin annabi Allahu akbar to kaji wannan hadith ko yace wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace man qala hina yasma'u an-nida duk wanda yaji san da yaji an gama kiran sallah duk wanda ya ce sanda ya ji an gama kiran sallah kaga daga salatin annabi akwai kuma Allahumma rabba bi ko to to sai ka ce Allahumma daga salatin annabi ka ce wanda ya ji an gama kiran sallah sai kai salatin annabi sai ka ce Allahumma rabba hadi da'wati tamma Allah ubangijin wannan kira da aka yi mai cikakken lafazi wa salatul qa'ima da sallah tsayayya mai tsayuwa ati muhammadan ka ba annabi muhammadu alwasilata wannan matsayin wanda ba za ka ba wani irin shi ba sai shi walfadila da wannan falala da daraja duka ba annabi muhammadu wa ba afu makaman Allah ka da shi a wani irin makani mahmudan abin yabawa allazi wa'attahu wannan matsayi da kai masa alƙawari kaga Allah ya annaba alƙawarin wannan matsayi da haka ne na gaya mu wanda zai yi kanka kaiwa wanda kuma bai yi ba kai kai ma kanka asara wallahi in duk za a haɗu ba za a yi wa annabi wannan addu'a ba wallahi ba matsala Allah ya mai alƙawarin nan kuma ce ya ba shi. to kuna ga Allah zai saba alƙawari ai Allah ba zai saba alƙawari ba ko shikenan da haka an mun yi kanmu muka yawa an man ƙi kuma mu za mu ga rashin yin sai ya ce ko hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama to ceto na ko zai sauka kan wanda yi min wannan addu'a a ranar alkiyama wannan hadisi na muslim ne ya fitar da shi a hadisi na 614 wa alaikum salam salati za a fara yi sannan Allahumma rabba bi wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu an samo daga sa'ad dan abi waqqas to ga wata ruwayar kuma banda wacce ita ma wannan ta inganta sai dai ita mutane ba su cika yin ta ba man qala hina yasma'u nida mu'azzina wanda di ya fadi sanda ya ji mai kiran sallah ya gama ya ce wa ana ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasul raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan a gama kiran sallah kai salatin annabi ka karanta wannan addu'a gufera lau duk abin da kai wa Allah an gafarta maka an gafarta wa mutum duk abin da yi wa Allah to gaga wannan da wuya ka ana karanta da ita ba ita da wuya ka ji ana yin ta E, ka san dalili to mun fi son cetan shi yasa muka makale mu waccan amma mu na son gafarar to abin da ya shi shine in kai wannan wani lokaci wannan kai ta wani lokaci tunda wannan kaji hadisin al-Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a hadisi na 386 wa rawa ibn Wahab annan an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man sallama alayya ashran wanda diye min salati wanda diye min sallama kafa goma faka annama a ataka bata da karwa annabi sallama kafa goma kaje kabarin shi kace assalamu alayka ya rasulullah assalamu duk da ne wannan fa ba bai inganta ba kafin ma kare <laughs> kun gane ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah assala kana yi kana kirga to da kai kafa goma ya ce faka annama a ataka raqaba matsayin da za a baka kamar wanda ya yan bawa shi kuma a yau kudin shi ya kai miliyan 60 ma da wani to ka ji fa abin da ka bayar kamar miliyan 60 da wani wa fi ba'adil asari a wasu hadisan kuma a wani hadisan kuma ya ce layar na alayya akwam wasu jama'a za su gangaro su zo guna ma a arifuhu ni ban san sunansu ba kuma ban san su ba don ban yi zamani da su ba amma dai za su zo gurina an gane ko waɗannan mutanen ni dai ban san su ba illa bi kasarati salatin alayya kawai zan gane su ne saboda yawan salaci da suke mu da sun taho ina hango su ban san su ba amma da na ga ga a waɗannan suna yawan yi min salaci. wa fi a wata ruwaya yace inna anjakum yawmal qiyamah wanda ya fi kowannan ku tsira a gaban Allah ran kiyama min ahwaliha daga abubuwa na ban tsoro da tashin hankalin filin kiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaje karanta ahwal yawmil qiyama abubuwan ban tsoro da tashin hankali na filin kiyama jama'a kun gani to wanda yafi kowa a cikin ku tsira inna anjakum yawmal kiyamati min ahwaliha wanda yafi kowa a cikin ku samun tsira daga abubuwan ban tsoro da tashin hankali na ran kiyama wa mawaqiliha da wurare da in ka je wannan sai wannan in ka je wannan wurin sai wannan in ka je wannan wurin sai wannan wanda kowanne na sifa ka san kiyama haka take ana tashin ka ka taho inda za ka fara isowa to mala'ikun nan suna tsaye su wanda duk mushriki ne in ya zo nan ya kaɗi wannan wurin na tsara masu shirka ne tun daga nan su fara ɗanɗana bala'i da masifa kana wuce nan sai wurin da za a tare kuma na kafirci ka san wani yana zuwa da kato haka mala'ikun da sun duba fayil ɗinsu duka sai zuga ba su na ka'in shirka kai baka taɓa shirka ba to kana zuwa kauce ga kawuce ba ruwansu da kai ba ruwan kare kana zuwa wurin kafirci to wanda ka taɓa za su ce a wannan da sunan shi a nan kam Suna duba sai ci e eh, da sunan shi amma ya riga ya musulunta sai su kauce shi kauce kana wuce nan to sai wurin kuma bid'a in ne kana dan taɓa ta da kawo a kai kam nan da sunan ka tsaya to duk bala'i da masifa daga nan zaka ka fara hakuwar ita jama'ar kun gane kana wuce nan jama'ar musulmi da mutum ya wuce to ce kuma ayyukan kaba'ira kana zuwa inda akwai aikin kaba'ira kana zabga ƙarya kana zina kawai 'yan zina sai tsarika wurin da ake tara mazinata za su ce tsaya kai kam kana zina ɗan luwaɗi kake tsaya wurare ne ga sanin iri-iri duk inda ka zo ce an cire ka yadda ka san bude kasar ku in kashi mu. wallahi jama'a akwai waɗanda ka tun karo wurin su kawo da sun kalle ka za su kawo da kai ndla ka zuba ruwan ruwansu da kai za ka wuce saboda sun san kai ba alamar ɗan mashayi wani ba kwaya ba wannan ko ayin kar ko a ciki kake yawo za gani wata motar da sun tare sun ce da a sako kai da ka sako zai ce kai kuma can ka tsaya saboda sun san ba nasu wani ka ganin mawadin ne na ɗan ndla to wani anan nan fa za ku tafi ku bashi to wa ne da wurare na tashin hankali da bala'o'i da duk abin da kake in ka zo wurin to wurin tara masu wannan abin ta ƙaƙaƙaƙa akwai wurin da za a tara masu saba mu iyaye akwai wurin da kuma na masu cutar matansu ne akwai wurin da za a zo kuma shi na mata ne masu cutar da maza Allah ya kyauta to shine ce, aksarukum alayya salatar, wanda zai fi kowa samun tsira duk inda ya zo kawai ga an kauce ya wuce to shine wanda ya fi ku yawan yi min salaki wanda ya fi ko yawan yi mun salati duk inda ya zo duk wani wuri da ya zo kawace ga an ba da hanya kawace ya wuce kawai ya kauce sai kawace wuce wa ana bi bakar ne sabbe abubakar sayyidina abubakar ya ce a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam am haqli zuno yi ma annabi salati shi ya fi komai share zunuban bawa min al-ma'il bari lin nari fiye da yanda ruwa mai sanyi ke kashe wuta fiye da yadda empire service fire brigade suke zuwa su watsa ruwan na ya kashe wuta to salatin annabi ya fi haka kankare zinubai wasalamu alaihi yi ma annabi sallama kuma afdalu min itikin ba. riqa ya fi kaje kana yan tabayi falalar ta fi yan tabayi sai mu tsaya a nan saboda lokaci fa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم